isa alayhi salam sun ka ce mai na hannu ansarullah mu mu ne mataimakan addinin Allah ai a wani dini mu ne mataimakan addininsa wa hum asfiya isa su ne zaɓaɗɗen abokai na annabi isa awwalu ma amana bihi su ne na farko waɗanda sun kai imani da shi wa kanu sunai ashara rajulan sun zan mutum goma sha biyu Minal al-hur daga hur ne wa huwa al shine tsarkakakken abu fari wakila an ce kanu kasari na sun zamo yan wanki da guga yuhawuru na siyaba suna faranta tufahi ayyu bayyiduna suna bayar da tufahi fara'i sun ka a amanna billahi mun gaskanta mun yi imani da Allah wa shahar ya isa ka da ya kai annabi isa bi anna muslimu da cewa lalle mu musulmi ne wato mun yi imani mu musulmi muke saboda haka annabi isa musulmi na ba kirista ba ne a cikin dishinari abinda ake nufi da kiriste wanda ake ce ma kiriste tsinanne saboda haka shi a kalma abin nan ga dishinari shine ainihin minin na kalmar kiriste tsinanne saboda haka daga cross ne wanda yake ga turanci ga larabci ko maslu wanda an ka tsire to don haka annabi isa da shi da magoya bayansa musulmi ne kamar yadda allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da magoya bayansa da cewa wala ta mutunna illa wa antum muslimun kar ku mutu sai kuna musulmi to annabi isa da magoya bayansa na kwarai ba su mutu ba sai suna musulmi sun ka ci gaba da cewa rabbana rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula qadna ma sun ka ce rabbana ya mu amanna bima anzalta mun saukar mun yi imani da abin da ka saukar min al-injil lil injila wata ba'anar rasula kuma mun bi manzon nan da ka aiko shi ne annabi isa faktum na ka rubuta sunan mu ma'a shahidi na tare masu tare da masu shaida laka gare ka bil yadda da cewa kai kadai kake baka da abokin tarayya wali rasulika bi sirri kuma ka ka rubuta shaidan mu cewa mun yi imani da cewa annabi annabi manzon ka wanda ka aiko annabi isa shi ma mai gaskiya ne qala ta'ala sai Allah ya ce

da an alka shibha isa alaman kasa da katalagu sai Allah ya ɗauki yanayin annabi isa ya sanya ma wannan da ya taho kashe annabi isa fa katalu sai suka kashe shi warafa isa ila sama'i Allah ya ɗauki annabi isa ya yi sama da shi wato lokacin da ya taho ya kashe annabi isa sai Allah ya ɗauki annabi isa ya yi sama da shi shi ko sai Allah ya sanya mai sura annabi isa ko da ya hito sai ce ban gane ba suka ce to ai dama kai muka bida kai muka bida ni wa ni ne wanda kuka aiko suka ce a kai mun ka aiko a kashe ba mu ga wanda mun ka aiko ba amma kai mu dama kai muke ne ba yace ni ne wanda kuka aiko suka ce a ba kai bane kai ne isa kai muke nema sai suka cafke shi an ka daura mai hullar kaya an kai da shi wurin da ake ce ma golgota an ka je can an ka tsire shi an ka kere shi idan ka diba tsakanin Matthew da da Yohana za a ga akwai bambanci akwai saɓani wannan littafi ya ce an kashe annabi isa wannan ya ce a'a wato suna cikin hituwa sun ka ci karo da simon bitrus sai sun ka ɗora mai giciya sun ka kai wurin da ake ce magwargota sun ka kere shi amma a ƙarƙashi sai suka rubuta wannan shine yesu sarkin yahudawa to idan ka duba a wannan sura kamar yadda suka ambata ba annabi isa an ka kashe shi ba a wanda an kai shine mun fitur dama shine dan ta'addan da an ka tura don ya kashe annabi isa a wani wuri kuma sai da ya ce a annabi isa shine ya dauki gicciya ce har zuwa wurin da ake ce magwalgota saboda haka wato suna cikin saɓani eh dan haka su kansu ba su tabbatar da wa aka kashe ba don haka qur'ani ya tabbatar da gaskiya annabi isa ba shi aka kashe ba wanda aka kashe walakin shufi halahu eh an rikita musu al'amari don an ɗauki sura annabi isa an sa ma wanda sun ka tura wajen kashe annabi isa kuma shi sun ka kashe barrafa'ahu allah allah ya ɗauki annabi isa wallahu khairul makirin allah shine mai alherin masu mayar da duk makirci ai alamu shine mai sanin su bihi da shiya wadkur ambaci na barat du'a ya ize inni mutawaffika wa rabi'uka ilayya wa mudajjuka min alladhina kafaru وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون To, wadkur ambacin ƙalar lahu yayin da Allah ya ce ya Isa, ya kai Isa in ni mutu fi ka zan karɓe ka. Ai ka abiru ka uka ilayya in ɗaukaka ka zuwa inda duniya. Dan duniya ya ɗauke ka zuwa samanin gairi mautin ba tare da ka mutu ba. wa mudahiruka kuma in tsarkake ka in nisanta ka min allazina kafaru daga waɗannan da sun ka kafirta wa ja'ilu allazina ka kuma in sanya duk waɗanda sun ka bi ka saddaqu bi waɗanda sun ka gaskanta annabcin ka min na wannan tsara, da musulmi da kiristoci waɗanda sun kai imani na kwarai da annabi isa in sanya su fauqa allazina kafaru suna sama da waɗanda sun ka kafirta bika da kai wa yahudu sune yahudawa ya aluna bil hujjati was za su rinjaye su da hujja kuma za su rinjaye su da ƙarhin takuri ila yawmil qiyamati har ranar Sun thumma ilayya marji'ukum sannan makomaku zuwa gare ni take in ji Allah fa kuma bainakum zan yi hukunci a tsakaninku fi ma kuntum fihi takhtalifun cikin abin da kun kazan kuna saɓani a cikin sami min dini na al'amarin addini don haka da wannan aya Allah ya nuna mana har abada kirista ba wato ba yahude ba zai iya faɗa da kirista ba ba zai iya faɗa da musulmi ba eh kiristoci sun yi sun yahudawa ƙarfi shi yasa suke ta kokarin ladewa da kirista don su haɗa ƙarfin gwiwa su yaki da musulmi eh kuma babu wawaye irin kiristocin Najeriya da kiristocin Najeriya sun san irin gallazawa da yahudawa ka kiristocin Falastinu da ba san inda suke ba wato dambale da kiristocin najeriya sun kai shi ne ainihin wanda a shugaban jihadi wanda a shugaban jihadi na kungiyar himas ai sakataren himas wanda yake shi ne janar sakatare na kungiyar himas kirista ba musulmi ba ne wa'annan mutanen da aka ce an kwashe an zo an kai su can wani wuri cikin daji to wasu su kiristoci ne wasu kuma musulmi sun yanzu yadda rigima falastinu take da kiristoci da musulmi ne sun ka haɗa kai suna ƙoƙarin su kwaci birnin kudu da hannun yahudawa kuma waɗannan mutane da ake cewa an kwashe larabawa an wa yahudawa gidaje larabawan nan ba dukkan su wai musulmi ba ne eh, abin kiristocin najeriya sun ka kasa ganewa ba san cewa akwai kiristoci cikin larabawa ba don haka sun ɗauka da zarar an ce mutum balarabe sai su ɗauka sallah ya kai yanzu nan kiristocin najeriya taimako suke karawa ko wace shekara suna kai ma yahudawa na falastin don su ji daɗin rubuta gidajen kiristoci yan uwansu waɗanda azam na falastin suna gina ma yahudawa gidaje ina fata ga manyan kiristoci na najeriya su gane abin da ake ciki don su taimaki yan uwansu yan falastinu waɗanda ake suna ƙoƙarin samun matsugunnin ƙasa ta kansu a wannan ƙasa ta falastinu ba dukkan su musulmi ba ne rabi musulmi rabi kiristoci domin eh, ita falastinu ba ta cikin wuraren da annabi ya ce kada kirista ya zauna ba ta cikin jaziratul arab don haka tun da musulunci ya zo akwai kiristoci falastinu akwai musulmi har zuwa yanzu magana da ake yi akwai yan asalin kiristoci tun zamanin manzon Allah suna kiristanci uwayensu da kakanninsu har zuwa yau kamar yadda akwai yan asalin musulmi tun waɗanda sun ka musulunta zamanin sayyidina Umar bin Khattab har zuwa yanzu akwai wanda zuwa gari musulunci ga iyayensu ba wai ƙasa ce kawai ta babu kowa ciki daga musulmi sai yahudawa ba a'a waɗannan mutanen da azzaune wurin nan rabi musulmi rabi kiristoci amma su yahudawan da azzaune falastin da balarabe kirista da balarabe musulmi duk bugun kaɗin makauniya su kai musu duk bugu guda ne duk gaba ɗaya makiyansu shi yasa nan Allah madaukin sarki yake gaya ma musulmi da kirista cewa waɗanda sun kai imani na ƙwarai da annabi isa kamar mu musulmi kun ga mun yi imani da isa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna isa rasulullah mun yi imani isa manzon Allah ne kamar yadda Allah ya aiko annabi Muhammadu ya ba shi littafi haka Allah ya aiko annabi Isa ya ba shi littafi sai dai kamar yadda yake al'ada ubangiji ko wani annabi ya wuce in Allah zai aiko wani annabi to wannan annabin da an ka aiko daga baya shi za a bi umarninsa a aje umarnin wancan annabi sai dai abinda wannan littafi na biyu ya tabbatar a yi aiki da shi na wancan shari'a wadda ta gabata to littafin annabi muhammadu shine littafi na karshe ga littafan da Allah ke aiko ma dan adam haka kuma yadda annabi yake shine annabi muhammadu na ƙarshe ga annabawa waɗanda Allah yake turo zuwa ga wannan duniya Allah ya sa mu gane to mu ci gaba فأما الذين kama da saura ثم إلي مرجعكم sannan Allah ya ce mako mako zuwa gare ne take baki ɗaya. baya kuma bainakum zan yi hukunci tsakanin ku fi ma kuntum fihi taktalifun ga abinda da kun zan kuna sabani a cikin sa min din na al'amarin addini fa amman ladina فأما الذين كفروا فأعذبهم shadidan شديدا في الدنيا kira. وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا أما ودن سنك كافر تابا وأذبهم عذابا شديدا زمسوا عذابا عذابا ما يتنني في الدنيا عن الدنيا بالقتل da kashe su wa saboda kame su wal jizyata da sa musu jizya wal akhira sannan da lahira zan musu azaba bin da wuta wa ma lahum min nasirin ba su da wani mai taimakon su ba su da mai kare su minhu daga azaba Allah na'am

za mu cika musu ko Allah ya wato bai wafiyan mu Allah zai cika musu ko fan wafiyan mu Allah yake za mu cika musu ujuran kin su wallahu la yuhibbu zalimin Allah ba ya son azzalumai yana musu azaba ruwa an ruwaito annallaha Allah madaukin sarki arsala ilaihi sahabatan Allah ya aiko ma annabi Isa wani girgije farafa arhu ta dauke shi wata Allah kadda ya ummu sai uwa ta rike shi ta kame tuwayi ne ta rike wa sababa ta yi kuka faƙala laha sai ya ce mata innar ƙiyamata ta ki sake ni ranar ƙiyama za mu haɗu ƙiyama za ta haɗa mu wuri guda wa kana zalika lailatul qadr wannan kuma ya zan daren lailatul qadri bi baitul maqdis a can baitul maqdis walahu salasun wa salasuna yana da shekara 33 wa asha ummuhu ba'da uwa ta zauna ta rayu baya ne 60 shekaru shidda rawa shekhani buhari da muslim sun ruwaito hadith innahu shi annabi isa yanzu zai sauko kurba sa'ar can kusa da tashin kiyama wa ya kuma bi shari'ati nabiyina zai yi hukunci da shari'a annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kuma shi zai kashe dujjal wal khinzir ya kashe alami wa yakasiru sariba ya kakkarya duk kuros babu sauran kuros wa ya da'ul jizya ya lokacin babu jizya ko mutum ya yi sallah ko ya mutu wa bi hadisi muslim ya zo cikin hadisin muslim innahu yamkusu sab'a sinina in ya sauko zai zauna shekaru bakwai yana kafa daular musulunci da shari'a wa bi hadisi a wani hadisi inda abi dawud da dayalisi a wurin abu dawud da dayalisi an ce zai zauna na sana shekara arba'in wai yatawaffa a karbiransa wai sallah alaihi ay mai sallah wa yana yiwuwa yana yiwa annal murada abin nihi majmu'u lufsihi tsawon zama ne duka fil ardi cikin kasa qablar ratsi wa ba'dahu gabani a dauke shi da bayan dauke shi ne shekara 40 can yayi shekara 33 in ya sauko yi shekara ذلك أنا عليك من الآيات والذكر الحكيم zalikal mazkur wannan abin da aka ambata a cikin wannan ayoyi min amri isa na al'amari annabi isa natluhu alayka muna karanta shi gare ka ya muhammad min al'ayat yana daga cikin ayoyi wannan halin min al na yace natluhu wa amilu amilansa fi zalika ma'anar ishara abinda amilinsa shine ma'anar ishara shine zalika wa zikir hakimi kuma zikiri ne ne ayin muhkam wanda yake bayyananne shine alqur'ani to kun ga wato wannan ba ayata tana daga cikin ayoyi shidda waɗanda sun ka tabbatar da annabi isa zai sauko ƙarshen zamani akwai hadisai waɗanda suka yi magana akan nuzulu isa wato hadisi saba'in da uku hadisi arba'in abin nan sahihai mutawatirai sannan hadisi talatin da uku masu matsayin hadisin Hassan in ka tattara sun zama hadisi saba'in da uku akan nuzulin isa saboda haka inkarin sauka annabi isa alaihi salamu yana iya raba mutum da musulunci allah ya kiyaye sannan kuma wannan inkarin sauka annabi isa babu wani ɗaya daga cikin sahaba annabi wanda ya mutu yana ganin cewa annabi isa ba zai sauko babu ɗaya babu ɗaya daga cikin tabi'i na wanda ya bar duniya yana tunanin annabi isa ba zai sauka ba ba wani ɗaya daga cikin tabi'i tabi'i na wanda ya bar duniya yana tunanin annabi isa ba zai sauko ba wannan tunanin cewa annabi isa ba zai sauko ba ra'ayi ne daga cikin wani ɓangare 'yan kaɗan na mu'tazilawa yan kaɗan daga cikin mu'tazilawa su adda wannan ra'ayi na cewa annabi isa bai saukowa to tun zamanin da mu'tazila suka yi nasu iskar su ya kwanta babu wani wanda ya sake hitowa da wannan ra'ayi sai yan kadiyaniya mutanen ahmadu gulamu wanda ya bayyana a indiya ya yi da'awa annabta ya ce shi annabi ne da ƙarshe ma ya ci gaba an ce cikin rubuce-rubucensa har yana nuna shi allah ne ma ba ma annabi ba wanda yake a lokacin da ya bayyana an yi rigingimu da yawa a indiya da pakistan ƙarshe dai gwamnatin indiya don neman zaman lahiyar ƙasa ta sa an ka kawo shari'a ta musulunci an ka yi ƙara an ka zauna shekara biyar ana shari'a da amar gulamu a ƙarshe an ka tabbatar da amar gulamu kafin ne yanzu a duk duniya duk wani mutum a duniya wanda ya ce ɗan ahmadi ya ne to ba a bashi biza zuwa makka da umra ko da hajji Allah ya kiyaye wannan bayani na maganar mu'tazila in kana so ka san shi sai ka duba cikin littafin da ake kira at-tajul jami'u lil usuli cikin juz'i na biyar a kitabul fikani cikin bayanin asharatu sa'a da bayanin nuzulul isa in ka diba za ka samu cikakken bayani a cikin wannan littafi da nake magana a tajul jami'u lil usuli fi ahadithir rasuli Allah ya kiyaye ta mu ci gaba inna masala isa inda Allah ya kama sala adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون masala isa inda lahi, lalle misali annabi isa wanda yake mai ban mamaki a wurin Allah ka masala adam kamar misali annabi adam ai ka sha'ani kamar sha'ani annabi adam ne kalqihi min gairi abin da halitta annabi isa babu uba wa min tasbihil garibi bil agrab wannan yana cikin kamanta bakon abu ga mahi bakunci ko abu mai ban mamaki ga mahi ban mamaki li yakuna aqfa lil khasm dan yazan shine mahi yankewa husuma wa arfa wa auka kuma shine mai tabbata bin nafsi a cikin rai khalaqahu Allah ya halicci jikin annabi Adamu min turabin daga ƙasa sun maƙala lahu kun sannan yace mai zabo fa ya kunu sai ya ci gaba da zabuwa ai fa kana sai ya zamo shi annabi Adam wa kazalika a Isa haka nan Isa qala lahu kun min gairi abin fa kana Allah ya ce ma annabi Isa zabo ba tare da uba ba sai kuma ya zamo wato kiristoci abinda ya ɗauke su ga su ce annabi isa ɗan allah ne wato mamaki suka yi mace ta haihu ba ta da miji wannan mamakin shi ya ɗauke su suka ce to tun da babu wani wanda yawa uwarsa ciki to ɗan allah ne. sai suka mance da annabi adamu ya yi isa ban mamaki domin annabi adamu bai da uwa bai da uba duk wanda yake da addini ya san annabi adamu babu uwar shi babu uban shi ba ma uwa da uba ba babu ma mutum kame shi ba a yi wani mutum ba kame shi balle a ce ko akwai wata wani siddabaru da an kai ko a ce an ɗebo zuhon wani mutum da zuhon wata mata an ka haɗa an ka murmula an kai shi to babu ashe kenan samar da annabi isa babu uwa babu uba da ƙasa ƙasa ga wanda ake taki wadda ba ta da rai matatta to ya ban mamaki bisa ga halitta annabi isa daga mace to kuma sun mance da ikon Allah in Allah ya ga dama sai dan mangoro ya faɗo sama a fare shi a tarar da dan mutum ciki Allah yana da iko fiye da haka ba ma kamar haka ba fiye da haka Allah yana da iko fiye da haka inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah in yayin samar da abu ba abu mamaki bane cewa zamu adda ya sai abin ya ta zamuwa to don haka su kiristoci da ke tunani suna mamaki Allah ya yi mutum ga mace babu miji to su komo su yi mamaki annabi adam wanda ya yi annabi isa ba mamaki shi da bai da uwa bai da uba kuma sun yarda da haka الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك gaskiya ta tabbata ga ubangijinka fi amri isa ga al'amari annabi isa fala takun min al-mumtarin kar ka nabi masu shakka game da annabi isa kar ka zamo cikin su man hajjaka hajjaka ilmi to Allah madaukin sarki ya yace ma hajjaka duk wanda ya jayayya da kai ai ja da laka minan nasara wanda ya jayayya da kai daga cikin kiristoci fihi ga sha'anin annabi Isa min da ma ja aka minan ilmi bayan abin da ya zo ma na ilimi ga al'amarin annabi Isa fa qul ce musu ta'alau ku zo nad'u abna ana mu kira diyan wa abna akum mu kira ku kira mu kirawo diyan ku da namu iya da naku wani sa'a na da matanmu wani sa'a kum da matanku wa an na da rayukan mu mu kan mu wa an kun da kukan ku bana manan ma mu taru wuri daya sun manaftahir sannan mu kankan da kai mu ɗaukaka muryar mu na tadarra'u fi du'a mu kankan da kai ga addu'a mu roki Allah fa naj'al la'natallahi ko fa naj'al musanya la'natallahi tsinuwa Allah alal kajibina. ta tabbata ga dukkan wanda an makayyaci da an ul mu ce Allahumma al'inil kaziba ya Allah ka tsine ma mai karya biyu sha'ani Isa da sha'anin annabi Isa wa qad da sallallahu alaihi wa sallam wabda najran annabi ya kira delegation din najran li zalika Don a to ayi wannan tsine ne lamma hajuhu fihi yayin da suka yi jayayya da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam fa suka ce "Hata nan zura sai mun yi shawara mun duba fi amrina ga al'amarin mu sun manaki sannan mu zo gare ka fa qala zawur ayyuhum sai ma abuta hankalin su sun kace laqad arabtum nubuwata to kuma sani lalle kun tabbata annabi wa annahu ma ba hala qaumun nabiyyan to babu waɗansu mutane da suka yi tsinene ne da annabi illa halaku sai sun halaka wa ba da urajula ku yi sulhu da wannan mutum wansar ku koma gida fatahu sun ka zo mai bakar kharaja annabi ya hito wa ma'ahul hasan wal husain yana tare da hasan da husain wa fatima da fatima wa ali da ali wa qala lahum yace musu idza da'awtu fa aminu inni addu'a ku ce amin fa abau sai kiristoci sun ka ki an yi la'ini su da an cece ni ya da annabi wa salihu sun kai sulhu da annabi alal jizyati akan ba da jizya rawahu abu nu'aym abu nu'aym shi ya ruwaito wannan hadisi wa ibn abbas an samo daga ɗan abbas qala yace law kharaja alladhina yubahiluna da masu la'ancece ne nan sun hito la raja'u da sun koma la yajiduna malan wala ahala da sun koma ba za su samu iyalin su ba ba za su samu dukiyar ba duk sun halaka warwai an ruwaito law kharaju tara taraku an ruwaito cewa in da sun hito da gaba ɗaya sun kurmushe sun kone to wannan wato shine bayanin da Allah ya yi game da sha'anin annabi isa to shi'a sun makale a nan don su ci mutuncin matan manzon Allah kuma su ce suna so su ɗaukaka a annabi saboda rashin hankalinsu to in ka duba wannan aya wadda ita ce suke cewa annabi ya kira aliyu ya kira hassan ya kira husaini ya kira fadima ya kira aliyu saboda haka waɗannan su ne ahalin baiti to in ya ba haka to nan ahlul baiti sun saba ma qur'ani kenan bisa ga ra'ayin shi'a da abinda Allah ya ce in ana shakka shi annabi ya kira ɗiyanai shi annabi kuma ya kira mata nai shi annasin qur'ani wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum mu kira ɗiyanmu ku kirawo ɗiyanku mu kirawo matanmu ku kirawo matanku wannan nassi ne na ƙur'ani ba nassin wani mutum bane ba kuma hadisi bane aya ce ta ƙur'ani. ashe in har ya tabbata haka ne to annabi zai kirawo matansa don bai yiwuwa Allah ya ce ma annabi ka kirawo matanka ya kyale mata ya ce a rabu da su ba da su ba annabi wato ya yi ƙarfin yayi haka kamar yadda yan shi'a ke cewa wai annabi bai kira mata ne ba nassin qur'ani Allah ya ce ma annabi ya gayyato matan ƴaƴansa da matansa da shi kansa ƴaƴansa da matansa da shi kansa su ma su kirawo matan ƴaƴansu da matansu da su kansu wannan shi an alqur'ani duk da yake su yan shi'a ƙoƙarin suke yi su nuna kuren Allah da kuren manzon Allah sun ce wai Allah ya yabi mata annabi kamin ya gane ba su da kirki Allah ya kira su mutanen ƙwarai kamin ya gane kaga a nan sun mai da Allah jahili sun mai da Allah ruɗaɗɗe sannan kuma Allah ya ce ka kira matan ka kira ɗiyanka ka kira matanka da kai kanka sai suka ce to ai annabi bai kira matansa ba nan kuma abin da suke so su nuna annabi yawa Allah ta waye wannan shi an ra'ayin shi'a Allah ya ce ka kira matan ka yace in mm, mm, ba da su ba yana so yawa Allah gwaninta a ra'ayin shi'a Allah shi kiyaye don haka ƙoƙarin da shi'a ke yi su nuna mata annabi ba mutanen kwarai ba ne sannan su ɗauko su ce a ‘ya'yan annabi shi kansa magana ‘ya'yan annabi suna ƙoƙarin su hito da wani abu ne musamman da yake mu'zamu shi'a wato mai yawan shi'a su ne abin da masu ƙiyayya da larabawa kamin addinin musulunci amma ba dukansu ba wato farisa saboda sayyidina ali ya auro ma husaini ya daga cikinsu wanda ita ce ta haihi aliyu wanda ake ce mazainul abidina wanda shi wannan aliyu shi ya yi muhammadu baqir wanda ake ce muhammadu na ali wanda shi ali din nan shi ya yi wato shi wannan muhammadu shi ya yi jamaru sadiq wanda ake ce jafaru muhammad to har zuwa ƙarshe don haka in ka diba waɗanda sun ka ware sun ka ce su da al- bait mutum goma sha biyu babu ɗiyan hasan ciki sun ware ɗiyan hasan ba su cikin ahlul bait ɗayan hasan hasan ɗan ali husaini ɗan ali sai suka ɗauko aliyu shine halifa abin nan na ɗaya sun ka ɗauko hassan sun ka ɗauko husaini uku kenan to sauran sai aka ɗebi ɗayan wannan babarisa an ka cika su tara ta suka zama goma sha biyu al'aimatul isna a shari'a wanda ake cewa shugabanni goma sha biyu ƙoƙarin da suke yi a nan suna so su yi laɓa ga guzuma don a harbi karsana suna so su ci mutuncin manzon Allah da matan manzon Allah da sahabban manzon Allah amma bai yiwa su hito gaba da gaba dole sai sun haku da wani abu sai suka hito <coughs> suka ce <coughs> wato suna amfani da eh, rigimar siyasa wadda ta gudana tsakanin Yazid dan Muawiya da Husaini lokacin da Husaini ya tawaye shi kuma Yazid ya sa gwamnan sana na na Iraki ya je ya kashe Sayyidina Husaini to sai suka lade da wannan to abun mamaki anan ga ɗan Najeriya wanda zai so ya so aka kai ne cikin wannan rigima ta siyasa wanda ina ganin lokacin da an ka kashe Husaini duk zariya babu mai sallah duk zariya babu musulmi duk arnani lokacin da an ka kashe Husaini duk zariya duk garin zariya babu mai sallah amma wata rana an zo taro gidan wani shehi nan zariya wai an ka rubuta wani babban kyalle haka makasa Husaini sai mun rama to ba mu san kai ko jikan waye ba daga cikin waɗanda sun katanyi Husaini yaƙi lokacin da aka yi kuma cikin jikokin wa ba karama wane ne jikan Yazidu a nan zariya wanda za ku kashe saboda haka irin wannan kuskure a bar a aje shi bai taimakon mu da komai babban abu shine gwagwarmaya ta addinin musulunci tana yiwuwa da masaba maliki duk mai so ya yi gwagwarmayar musulunci duk mai sai ya hito duk jidalin da za a yi ya rike mazhaban maliki ya rike littattafan nan na sunna qur'ani hadisi bukhari muslim har zuwa sayawu sitti to zai samu goyon bayan dukkan wani dan najeriya wanda ya kalma shahada amma ka ɗauko ra'ayin da zaka zo ka zagi matan annabi ka dibi matan manzon Allah Aisha wadda annabi ya mutu yana jikinta tana rungume da annabi annabi har Allah ya hitsa ya karɓi ransa tana rike ga annabi ka da kace ba ba mutum da ya kirki ba wadda takalminta ya duk zuri a gidanku takalmin Aisha ya yi zuriya duk wani dan shi'a da an Najeriya duk ɗan an tara kwambar gidansu babu wanda ya kai darajar takalmin Aisha dan wallahi in an ka aje takalmin Aisha an ka ce ga su in alzazzaki ya gitta ana tattaka shi don a ga takalmin Aisha ko ne wannan sai abin da za a lura aisha wadda annabi ka cewa ku zu nisfa dinikum min hadhihi al ku karbi addinin ku rabin addinin ku karba ga yajjan matan nan eh zo da haka wayannan irin rudani da ake so a kawo mana cikin addini muna cikin tahiyyar mu mai tsafta mun samu karbuwa mun samu goyon baya ga dukkan jama'a ƙasa duk wani musulmi yana sha'awa wannan tahiyya ta gurazanci amma aka je aka sayar da ita da samanin bakasin da rahima ma'aduda da samanin bakasin da rahima ma'aduda ɗan kuɗi tayayyu ɗan kuɗi rike a hannu an jawo musulunci musibar da bai taɓa samu ba a rayuwa addinin musulunci a Najeriya a dawo a bi hanya da'awa Hassan Banna ba shi'a bace Hassan Banna ba shi'a bane sunni ne na kwarai bai ma da koda karkatatta aƙida ko irin gurɓataccen subancin nan bai ɗauka ba bai yarda da shi ba tahiya ce wadda take sahihiya kuma ta fara cin nasara don ga daular musulunci na an kafa sudan da wannan tahiya ta musulun brothers amma sai aka dawo brothers shi'a ko shi'a brothers a komo ana alwala ana shafar ƙawahu ana kwana da mata da ranar tsaka da auren awa ɗaya awa ɗaya da rabi a auri mace daga cikin ƙa'ida 'yan shi'a wajen auren mutuwa, ana iya yi da mace mai aure ko tana da goyo da an ce in ka gama ce ka tambaye ta kina da miji ko baki da kai dai in tana yi ayi da ita ka tambaye ta la tabhas a rubuce ki la tabhas a mutazawwija jahiya amla kakka yi bincike tana da aure ko ba ta da aure kai dai tambaye ta in tana yi dajiro karuwanci a zo da karuwanci da'awar da muka ɗauko ana yi da'awar da muna ganin hajjinin mu ya ƙare sai mun shiga aljanna da ita sai ga ta ta ƙare akan kwana amri akan kwana amri kwana amri akwai wata yarinya wadda an ka samu gidan wani shehi daga cikin shehanin shi'a ta ce akwai dare guda wadda ƙato takwas sun ka aure ta dare ɗaya dare ɗaya aure takwas ta yi kamin gari ya waye ta auri kato takwas takwas wanda ya taho a yi na awa ɗaya ya hita kuma wani ya zo a ɗamra ila ko tsarki ba ta yi na lillahi wa ina ilaihi ka san an ci amana da a wannan wanda yake wani ya rabu da uwayensa wani ya raba ya rasa aikinsa wani ya lalace yana nan yana tunanin zuwa aljanna sai abin ya kare tsakanin ladi da ai harkar ta lalace ta dawo aure ta dawo kwana amre Allah ya kiyaye saboda haka yanzu karuwai da yan iska suka yi wankan tsarki sun ka fada ciki tunda ta yi kazan ga sassa ta faɗi ga sassa babu kowa yanzu cikin ta sai yan iska karuwai akwai wata karuwa ta riga ta da ta samu irin wani to samari ne ga su samari waɗanda ba su yi amren harin ba amren harin ma ba su yi ba ga tsohuwar karuwa ta samu waɗannan ba shi kenan suna ta taho ba sai ka dinka hijabi kawai Allah ya kiyaye to ina fata yan uwa musulmi matasa masu kishin addinin musulunci addini yana nan shehu dan bodiyo ya jarraba daular musulunci da wannan mazhaba ta malik kuma ya ci nasara ya ci nasara saboda ka a aje shi nan a dawo a yi musulunci ku dawo akwai tsofaffin malamai suna nan cikin zaure suna jiran lokacin da za a ce hayya alal jihadi su hito da raunan su a buga to amma in an to da zagin matan annabi ba inda za a ku sani akwai hadisi kudusi annabi ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya kiyaye da masoyina to na sanar da shi da yaki na tabbata duk dan Najeriya ya san cewa Abubakar Siddiq waliyan Allah ne duk dan Najeriya ya yarda cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu waliyina duk wanda a dan Najeriya musulmi ya yi imani Usman zinnurai ne waliyin Allah ne to sai ka ce su a farkon makiyanka kamin kowa kuna ai ba inda za a wallahi ba za a kwashe lahiya ba wallahi ba za a kwashe lahiya ba wanda ya soke sahaba annabi ya soke mun alqur'ani wanda duk ya soke sahaba annabi musamman waɗannan uku din nan wanda duk ya soke su to ya soke qur'ani wanda ya kwande min din su ya kwande min din qur'ani wanda ya kwande min din qur'ani ya raba mu da Allah ya raba mu da musulunci Allah ya kiyaye mu Allah ya sa a gane da'awa ta ta ta gwagwarmaya ta neman tabbatar da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tana nan wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum wallahi in kun ka juya baya Allah zai kawo waɗansu samari wanda za su tayi akan sunnatul rasuli sallallahu alaihi wa sallam ko ba za su lalace wajen kwana amrin dadiro ba kamar ku ba za zama yan yan mutu'a ba kamar ku za su tsaya kan addinin Allah من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قد نهب ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إن شاء الله الله يتيمك to wannan dan takaitaccen bayani game da sha'anin shi'a ina fata Allah ya sa ya gamsar kuma Allah ya sa waɗanda adda rabo su gane eh addinin musulunci yana tahiya duk inda zai kai ba da shi'a ba kuma in ku goma ku karanta tarihi babu wani shi'a wanda ya taba kiran wani zuwa ga addinin musulunci ya musulunta inda duk musulunci ya da kalmar shahada to waɗannan da ake kira sunni su suka kai shi sai dai in sun kai yan shi'a su bi ta da kulli su je su lalata haka yake to mu ci gaba إن هذا لهو القصص الحق wa من إله إلا wa inna الله الرجيم إن هذا المذكور وأن أبن أك أنبتا له القصص شيني لاباري الحق نجسكيا الذي لا شك فيه وأن باب شك أتكنسا وما من إله باب وني أبن بوتا إلا الله سي الله النبي إيسا با الله بني با الله بني مريم با ما الله بتي با أبوكي زما الله بتي وإن الله لهو العزيز الله شيني مبواي في ملكي تكن ملكنسا الحكيم غني في سنئه تكن أيوكنسا فإن تولى فإن تولوا فإنه عليم بالمفسدين فإن تولوا إذا سك جويا بايا عن الإيمان لقبني إيمان تيوى الله تاني fa inna Allah alim lalle Allah masani ne bil mufsidina da mabannata dan duk wanda bai imani Allah guda ne ba to babu mabannaci kamar shi to Allah ya san mabannata mai jazihim zai musa kama ko wa fihi wa zahiri mawdi al mulmali ana an aje zahiri matsayin mulmali maimakon Allah ya ce fa inna Allah alimun bihim sai aka ce bi zalimina an ka fito da shi kuru kuru na'am قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتكر بعضنا بلا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون Kulli ya alal ki taɗi ya kuma abu ta ya gudawa da kiristoci. Ta'ala ku zo wannan kalma zuwa ga manzon Allah. Ku zo ila-kalimatin zuwa ga wata kalma, sawa'in duk ɗaya. Aya mazarin mazari ne bi ma'ana Mustawir Amruhu, alamarinta duk ɗaya ne. Bai na nama bainakon tsakaninmu da ku ba wanda ya yi wani. Hiya kalma ita ce Allah na Abu da illallah. Kar mu bauta ma kowa sai Allah shi kaɗai. wala ya bihi shay'a kar mu hada komi da Allah wala ya yatakida ba'duna ba'dan arbaban kuma kada sashin musulki sashe alloli min dunillahi kuma bayan Allah kamar takhasumul ahbar war ruhbana kamar da kuka ɗauki mallamai da da fada fada ana mai da su masu yin gafara a cikin coci kayin tawallau idan sun juya baya ai aradu suka bada baya ani tauhidi ga ta Allah faqulu ku musulmi ku ce antum lahum ku ce musu ku ishadu ku yi shaida bi anna na cewa mu mun mi kauyen na mun ta Allah mun yarda Allah guda ne wani zala aya mai zuwa ta saukalan ma qalal yahudi yayin da yahuda suka ce ibrahim yahudi ibrahim ba yahudi na Wani hannu ala mu kuwa muna kan addinin sa wa qalat nasara kazalika kiristoci ma suka ce ibrahim kirista ne mu kan muna kan addinin ibrahim kiristanci muka yi Allah ya ce ya ahlal kitab ya ahlal kitab lama tu'aduna fi ibrahim wa ma unzilat tawrat wa injil illa min ba'di afala taqilun Allah kuma a buta lama tuhajjuna don me kuke yin husuma kuke jayayya fi ibrahim ga annabi ibrahim bi za'amikum annahu ala inda kun kariya wai shi annabi ibrahim yana kan addinin ku waɗannan sun ce ba yahudi ne don haka suke yahudanci waɗannan sun ce kirista ne don haka suke kiristanci wa ma unzilat at wal injil to ba saukar da taura ba da injila ba illa min ba'di sai bayan zamanin sa da zamanin dawilin kuma ba ma zamanin ba zamani mai nisa mai tsawo wa ba da nuzulin ma hadasat al-yahudiyyah wa nasaraniya to bayan saukan taura da linjila ne da yahudanci da kiristanci suka faru don haka ya za ku ce shi yayi kiristanci yayi yahudanci alhali zamanin sa babu waɗannan littawai abala ta nuna ko ba ku da hankali ba ku gane fudulani qaulukum bakin magana ku magana ku ba gaskiya bace ha bihi wato littanbih don faɗakarwa antum ku ya haula ya ku wa'annan yahudawa da kiristoci hajaitum fi malakum lakum bihi kun yi jayayya ga abin da kuke da ilimi game da shi na amri Musa wa Isa na al'amarin annabi Musa da al'amarin annabi Isa wannan kuna da hujja don littafin at-taura wanda bayanin Musa yake cikinsa na hannunku da kuma littafin linjila wanda bayanin annabi Isa yake cikinsa shi na hannunku wa za mu kun riya ku annakum ala dini ma da kuma riya wanda kun kai cewa kuna kan addinin su wannan duka an yarda falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bi to don me kuke jayayya cikin abin da ba ku da ilimi game da shi min sha'ani ibrahim na sha'ani annabi ibrahim wallahu ya'lam Allah shi ya san sha'ani annabi Ibrahim wa antum la ta'lamuna amma ku ba ku sani ba ala ta'ala sai Allah ya ce tabri'atan li Ibrahim don ya barantar da annabi Ibrahim daga addinin Yahudanci da addinin Kiristanci. Ya ce, Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana haliban ibrahim yahudiyan wala nasraniya annabi ibrahim bai zamo ba yahude ba balle kirista walakin kana hanifan sai dai ya zan ba hanifi ma'ila an al-adyan kulliha ya karkata daga barin addinai dukan su gaba daya ila dinil qayyim ya koma ma addini tsayayye shine musulunci don haka musulman yana musulmi shi annabi ibrahim muwahhidan yana mai kadaita Allah wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai zamo cikin mushrikai ba domin yahudanci ya lalace ya koma shirka kiristanci ya lalace ya koma shirka don haka Allah ya ce annabi Ibrahim baya cikin masu shirka don waɗancan sun ce uzairu ɗan Allah ne waɗanda sun ce masihu ɗan Allah ne don haka ya zama shirka annabi Ibrahim kuwa addinin sa musulunci shine tauhidi don haka baya cikin mushrikai إن أولى الناس إن أولى الناس بإبراهيم على الذين تبعوه وعلى يكافئوا الذين آمنوا نعم والله ولي المؤمنين inna aula nas lalle mai cancanta mutane bi ibrahim wato wanda suka yi cancanta a ce annabi ibrahim yana tare da su lallazina tabu lallai waɗannan da sun kai mai biyayya sun ka bi shi bi zamani a lokacinsa sa wa hadha nabi don ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam li muwafaqatihi lahu domin annabi Muhammad yayi muwafaka da annabi Ibrahim fi akthar shari'i cikin mai yawan shari'a annabi Ibrahim duk ta yi muwafaqa da ta annabi Muhammad wallazina amanu sannan da waɗanda sun kai imani da annabi Muhammad min ummati na al'ummarsa wa hum allazina yanbaghi su ne waɗanda ya kamata an ya kuru su ce nahnu ala dinihi mu muna kan addinin sala antum ba ku ba ku da kun karkace kun ka zama mushrikai wallahu waliyul mu'minin Allah shine magoyin baya majibancin al'amarin mu'minai ai nasiru mai taimakon su hafizu mai tsare su wa nazala aya mai zuwa ta sauka lamma da al yahud yayin da yahuda suka kirayi mu'azan mu'azu ne jabal wa huzaifa da huzaifa ibn al-yaman wa da ammar ibn yasir ila dinihim sun ka ce ku zo ku bi addinin mu yahi eh sahaba annabi ne ake kira su yahudanci sai Allah ya ce ودم طائفة من أهل الكتاب لو يضلونهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ودم طائفة sun samu dama sun batar da wa ma yudilluna ba wanda suke batarwa illa anfusahum sai kanu su la'anna ilma idlalin domin zunubin batar wannan tasu za ta dawo a kansu wal mu'minun la yuqibuna fi mu'minai ba za su yi musu da'a cikin bata ba wa ma yashkuruna da zalika amma ba san da haka ba ba san komi bannar da sun kai kansu za ta kare ba mu'minai ba za su damu da su ba wanda a tare da annabi Muhammadu wa zai saurara kuma babu يا أهل الكتاب يا أهل ahlal kitabi ya kuma abuta littahi yahudu da kiristoci lima takfuruna bi ayatin lahi don me kuke kahirta da ayoyin Allah na alqur'ani almustamil wanda sun ka tattara ala na'ati muhammad akan su bi annabi muhammad wa antum tashhaduna alhali kun shaida cewa annahu haqqun annabi muhammadu gaskiya ne to don me kuke yin wannan bayan kun san annabi Muhammadu Allah ya yi albishir da zuwansa a cikin littattafan da ke hannunku kuma ku dawo ku bijire ku nuna ba shi bane dan me kuke yin haka ya kitabi ya kitabi ya kuma abu talittahi na yahudu da kiristoci lima talbisuna al-haqq dan me kuke garwaya wa gaskiya bil batil da ƙarya duk tahrij wa tazwiri da karkatar da ita da kuma garwaya ta da ƙarya da gaskiya wa taktumuna al ku koye gaskiya wanda yake sifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sauran hukunce hukunce wa antum ta'lamuna na hali kuma kun san annahu haqqun cewa annabi Muhammad gaskiya ne amma duk da haka ku koye don me kuke yin haka

da suka yi yadda za su yi dai suka tabbatar da wannan addini ya tsaya ta suka ce to bari mu zo mu ɗauke musu hankali sai a shirya yahudawa kamar mutum goma a ta yi a yi da su a ce to in an yi sallah a su yi sammako su je gidan manzo Allah su musulunta eh su musulunta da sa'i amma idan yamma ta yi can wajen la'asar ko wajen magariba sai su ce kai mun bari ɗayan tambaye su me yasa ce kai wuya addinin ba ya da kyawu mun gane ba daidai yake ba babu gaskiya ciki to wai abin da suke nufi da wannan in suka yi haka to yana yi wa in akwai 'yan wasu musulmi haka masu ɗan imani su ma su rudu da wannan yaudarar su ma su ce kai mu ma mun bari ga su wani ma sun to sun hita bari mu ma mu hita ko gane ko abin da suka shirya kenan Allah madaukin sarki ya ce wa qala da'ibatu min ahlil kitabi wani bangare daga cikin yahudawa sun ce li ba'dihim ga sashen su aminu bil ladhi unzila ala alladhina amanu ku je ku yi imani da abin nan da an kai saukar da shi ga waɗanda sun kai imani shine ku ba da gaskiya da qur'ani wajhan nahar farkon yini da safi ai awwalahu wa quru akhirahu amma da ƙarshe da malece to ku kahirta la'lan ko cewa su mu'minan da a ciki yarji'una za su dawo an dinin daga addinin su ya na domin za su ce ma a haula'i an ai waɗannan da sun ka koma sun ka ba addinin nan to ba su koma ba ba da dukulin biye bayan sun shiga cikin sa wa kulu ilmin kuma ga su yahudawa ne masu ilimi illa li ilmihim bi budulani sai don sun san ba gaskiya bane wa qalu aidan sun ce kuma bayan sun yi wannan sun ka gaba ci nasara ba ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم to da sun kai ta wannan shiga da yaci ba su ci nasara ba sai suka koma ga wata dubara sun ka ce to yanzu abin da za a yi mu haɗa kanmu duk wani wanda ba ba yahude ba kan mu yarda da shi duk wanda ba ba yahude ba to kan mu yarda mu yarda da shi kan mu amince mai abin da sun ka ce kenan wato wa sun ce wala tuminu kada ku yi imani ku saddiku ku gaskanta kowa illa liman tabi ku. sai ga wanda ya yi bi addinin ku ai wafaqa dinaku yayi muwafaqa da addinin ku qala ta'ala Allah ya ce qul lahum ce musu ya Muhammad innal huda hudallahi shari'a dai ita ce shari'a Allah allazi huwa islam wanda shine musulunci wa ma adahu duk abinda ba musulunci ba balalun bata ne wal jumlatu itirad wannan jumla kamar jumla ce mu'tarida wadda ta gitto cikin wata magana an yi wuta ahadin wato ba za a iya wato kamar an ba wani mutum ko ba za a ba don ka a ba wani mutum min lama utito irin abin da an ka ba ku min kitabi na littafi wal hikmati da hikima wal fara'a da darjoji ba wa an ita an maqulun tu'minu wal mustasna minhu ahadun shi mustasna minhu shine ahadun قدم عليه المستثنى ما في أجابات المستثنى أكثر المعنى abinda an ma'ana la tuqirru bi anna ahadan yuta zalika wato kakku yarda cewa akwai wani ɗaya wanda an ka daraja irin wanda an ka ba ku illa liman bi adinaku sai dai wanda ya bi addinin ku ya shigo cikin ku aw bi an yuhajjukum ko ko kakku gaya musu abinda addinin ku yake nuhi don suyi jayayya da ku su mu'minai ay yazrubukum su rinjaye ku inda rabbikum a wurin ubangijin ku yawmal qiyamati ranar alkiyama li'annakum asahu dinan domin addinin ku shine mahi inganci wa fi ce a wata qira'a a an akwai hamza ta istifhami wannan istifhami na zargi ne ai ita hu ahadu mithli a ba wani dai kamata yi tukiruna bi kada ku yarda da shi qala ta'ala sai Allah ya ce to dun ba nan take ba qul kace innal fadala bi yadillahi falala tana hannun Allah yutihi man yasha kuma Allah na iya bada falalarsa ga wanda ya so kamar aina lakun ina kun ka samu cewa annahu la yuta ahadun lilla ma utitu ja ba ba kowa irin abinda da an ka ba ku ina hujja take babu wallahu wasimu Allah mai yalwa falala ne ay kafirul fadali mai yawan falala alimun masani bi man huwa alu da wanda ya cancanci a bashi falala Allah kun ga wannan kuma yayi kama da ra'ayoyi irin na kungiyoyin zamani yanzu ɗan ƙungiya in ka ce ƙungiya kaza tana da kyawu ka ƙungiya kaza suna aikin ƙware kai ta yabon su to in an tambaya sai a ce ɗan izala ne ɗan ƙungiya ne ta har ku rabu da shi inda ya yarda da ya shigo cikin mu kowa duk wanda da ƙungiya in kai yaba kai yaba amma zai tambaya zai ciki kake in ka an ka ce ba ta yarda rabu da shi ba da gaske kai ba inda inda da gaske ne ai da ya shigo cikin wala tuminu illa liman tabi'a dinakum wannan ɗabi'un ƙungiyoyi ba wai na ce ƙungiyoyi sun zama Yahudawa ba amma sun sato wannan ɗabi'a ta yahudawa ba za su yarda da kowa ba sai ba yahudi haka ɗan ƙungiya bai yarda da kowa sai ɗan ƙungiya alhali ko musulunci guda ne duk kungiyoyin ciki suke don na sha gaya muku yanzu maganar da muka yi shekul ahir bauchi yana yana kaduna yana tafsiri to shi kenan sai kirista ya taho ya taho tarbi ne ya rikike ya taho da kurotsi ne ga wuya sai ya zo ya ce shehi na ji dai kana bayanin falalar a eh, tijaniyar nan don haka ga tarbi kullamin alamomi saboda haka lalle ni dan ni dan tijaniya ne to abinda da dahiru zubautu zai fara tambaya ta ni kakai da kuros don ya san kuros ba alamar musulunci ba ne. yace ai kirista nake ce kuma kana kirista kai tijaniya ce a'a ai ba mai yin Tijjaniya sai musulmi saboda haka in kana son Tijjaniya mutu ka zan musulmi ashe kenan musulunci shi an matakin farko ga Tijjaniya. ko ba haka ba Sheikh Lawal Abubakar yanzu shine halifa na Malam Abubakar Gumi wanda shine ya asasa Izala Najeriya yau da za ka zo kana kirista ka zo ka sai abin nan ɗan inuwan ɗin nan da ake dunka mai brown ka ɗunka ka sa abin nan hulla mai alama abin nan yake suna dabino da takubba ka liƙa ga kafaɗa ka liƙa ga goshi hula dai ka hito ɗan agaji na izala sosai amma da kuro ka ga wuya ga carbi ka zo ka shigo cikin masallaci akar makallahu ni yau na zama ɗan izala sai ya diba ya ga kurus ga wayan kace wannan wace ai ni kirista ne dan izala kirista nake dan izala zai ce maka a'a ba a kirista da izala saboda haka ka zama musulmi sannan ka zama dan izala ka jiya ko ba haka ba ashe kenan matakin farko na mutum ya zan dan izala sai ya zama musulmi don haka to duk kungiyoyin nan gaba ɗaya matakin su na warko musulunci to in ko matakin warko musulunci in hannar ta ko katanga kayarci ni tsallako ni wado cikin musulunci idan nan yi aiki don ban izala ban tijjaniya ban kadiriya ya kamata a yaba ni tunda dai cikin musulunci na yi ba wajen musulunci na yi ba ya kamata a yaba ni ko ba haka ba duk wanda ya aikata aiki na kwarai cikin musulunci ya kamata dan kungiya shi ya ba masa ba tare da ya bi kungiyarsa ba domin ta ɗaya ce ga uban ko ba haka ba ba a ce maka an gode a aiki sai kayi abin nan a gandu sai ka je kayi ga yauna dan waɗannan ƙungiyoyi duk ga yauna ne uban wanda a gandun babban gandun shine islamu amma da tijjaniya da izala da fitiyanu da jama'atu da tsibirin kansu duk ga yauna ne duk gayyona ne na musulunci amma ainihin babban tahiya din shine musulunci to wanda ya aiki cikin musulunci ya je samu wasu arna ya musuluntar da su ko ya je tarar da wata kauye babu masallaci ya gina masallaci bai so sa sunan izala ba bai sa sunan fitiyanu ba bai sa sunan jama'a to, bai sa sunan kowa ba ya ce ga masallaci na a je a yi sallah saboda Allah ya kamata a yaba mashi ba sai an tambayi dan wacce kungiya ne ba in ko an ce dan wace kungiya to an komo ga wannan aya wala tuminu illa liman tabi dinakum kada ku yarda da kowa sai ya bi addinin ku to wanne ne addinin sai a gaya mana cikin waɗannan addinan wanne ne zamu bi zo da haka musulunci musulunci arne in yana arne abinda ake so ya iya ya iya musulunci sannan dada ayi tunanin shi kungiyar da za a sashi in ma an manta ba a sa shi ba ya shiga eh da aka zo ai an taru da yan izala da yan wane ne da kowa aka yi mai bayanin musulunci sallah rukunan musulunci nan guda biyar sai kowa ya mance bai sa shi kungiyar ta ba ya zama dan uwa ko bai zama ba sai aka waƙe aka manta ba ba sa shi tijaniya ba ba sa shi kadiriya ba ba sa shi kalwatiya ba ba sa shi izala ba ba sa shi wane ne ba sai aka manta amma an ba shi kalmar shahada ya zama ne ya zama dan uwa ko bai zama ba to kaga babu magana wala tunani illa liman tabi adinakum tunda dai ya zama musulmi to shikenan mai so ya daukai ya sa cikin kungiya ta zai ya koma gobe mu mun gama namu to mu ci gaba Ya يقدم برحمته wa يشاء والله ذو الفضل العظيم yakhtassu bi rahmati man yasha wa Allah na keɓance wanda ya so da rahamarsa ya sa shi ciki ba wanda ya isa hana wallahu dul falal azim Allah ma abucin falala ne falala kuma mai girma wa min ahlil kitabi wa min ahlil kitabi man yanfa'a man hu bi indiri yu'adihi ilayhi wa minhum man yanfa'a man hu bi dinillahi إلا ما كنت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا بالأميين سبيل ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون to wannan kuma wani bangare ne na shiga bayanin miyagun halaye na Yahudawa bayan waɗancan da muka ambata na baya daga cikin ɗabi'un yahudawa sukan yi ƙoƙari su lallaɓe ka a cikin wani hali na yarda su karɓi dukiyarka babu shaida idan suna karɓa babu shaida to ka shiga uku ran da ka tuntube su kace magana dukiya sai su nuna ma ban san ka ba sai tsayin su akan ban san ka ba ai ta gidali tunda kuɗi na hannunsu baka yaka da su tunda rashawa na aiki in sun karɓi miliyan goma hannunka sai su kashe miliyan guda ga alkalai su canye miliyan tara tunda babu shaida to shi Allah ya ce kuma ba duka halin su ɗaya ba akwai na kwarai cikin yahudu akwai masu gaskiya wa min ahlul kitabi daga cikin ahlul kitabi man in ta'manu akwai wanda in ka ba shi amana ka amince mai bikin tsarin da dukiya mai yawa kamar a ce miliyan goma sha biyu shine kin tsari yi ilaika zai bayar da shi zuwa gare ka lokacin da ka tambaye shi li amanati saboda zaman shi amintacce kamar abdullahi bin salami wanda yake auda'ahu rajulun alfan wa mi'atai uqiyata wani mutum ya ba shi ajiya uqiya dubu da ɗari biyu zahaban na zinariya wanda sun yi miliyan goma fa daha ilaihi da ya taho ya tambaye shi sai ce ga su cikin dare ya zo ya ba bashi ajiya ya tafi wani yadda ya yi shekaru da ya dawo ce ina kuɗi na ce ga su babu shaida sai shi sai Allah wa hu to daga cikin yahudu kuma man in ta amanu akwai wanda in ka bashi amana ka amince mai da dinarin da dinari guda la yu'addihi ilayka ba zai bayar da shi gare ka bal khiyanati saboda cin amana ce illa ma dunta alaihi qa'iman sai in kana ce ka tsaya nan kofar gida ne ka ka ce ban tsagawa sai ka bani la tufariquhu ba za ka rabu da shi ba fama ta fara kata husar da dukkan rabu da shi an kara husai ya tsaye ce baka bashi ba ka kabul asharaf kamar ka abu dan asharafi istawda'ahu qurashiyun dinara wani ba quraishi ya biyo zai kai wurin fatauci ya bashi ajiyar dinare guda da ya dawo yace ina kuɗi na fa an kara wada da yace baka bani ba ban san ka ba kai mutumin ina ne zalika dalilin da yasa suke da irin wannan hali tarkul ada'i barin bayar da amana dalilin sa bi annahum qalu domin su sun ci ai da sababi qaulihim saboda cewa su laysa alaina fil ummiyina sabil ba mu da laihi wato ba mu da hanyar da za a kama mu da laihi don mun cuci goyam su ne wato jahilai su ne um, ummiyi goyam ba yahude yana ce ma duk mutumin da ba ba yahude ba a duniya goyam goyam duk wanda ba duk da ba yahude ba ko dan wata kabila ne to suna ne goyon to su suna ganin halal ne su cuci duk mutumin da ba ba yahudi ba da shi ne bi annahum qalu don su sun ce laysa alaina bil umina sabil ba mu da hanya ta laifi wato babu hanyar da za a kama mu da laifi listihlalihim zulma man khalafa dinahu domin su sun halatta su zalunci duk wanda ya saba ba addinin su yahudawa wa nasabuhu ilayhi ta'ala kuma sun ce Allah ne ya ce haka wa yaquluna ala allahi kadhib suna faɗa ƙarya suna jingina ma Allah fi nisbati zalika ilai ga jingina irin wannan zalunci zuwa ga Allah wa hum ya'lamuna alhali sun annan sun san annahum kadhibuna su ƙarya suke wannan aqida ma shi'a suna da ita a aqida shi'a halal ne su cuci wanda ba dan shi'a ba kuma kamar wannan kalma ta ummiyin su ma haka suke ce mana amawa wato jahilai duk shi'a in dai dan shi'a ne tataccen dan shi'a wanda sa abin da ake ce ma shi'a to yana ce ma wanda ba shi'a ba am jahili Allah ya kiya bala بل من أوفي بعهده واتقي inna huwa yuhibbul muttaqin Allah ya ce bale haka ne alaihim fihim sabilun akwai hanya ta kama su da laifi idan sun zalunci musulmi Mana au ba adi duk wanda ya cika da alƙawalin sa allazi ahada Allah alaihi wanda yawa Allah alkawali a kansa aw aidu Allah ilaihi ko ko Allah yayi alkawali da shi zuwa gare shi min ada'il amanati na bayar da amana ba da wani sa wata kallaha ya ji tsoron Allah da tarkil ma'asi da barin sako wa amila da'ati kuma ya aiki da da'a fa inna Allah yuhibbul muttaqin wannan mai tsoron Allah ne Allah kuma yana so masu tsoron Allah fihi wadu zahiri mawdu'an mulmud wannan an aza zahiri matsayin murmadi maimakon a ce fa inna la yuhibbuhu ko yuhibbuhu sai aka ce yuhibbul muttaqina an fito da shi kuruku saboda muhimmancin sa ai yuhibbuhum Allah na so su bi ma'ana yusibahu Allah na ba su sakamako na lada wannan zal aya mai zuwa ta sauka fil yahud da yahudawa lamma badalu na atan nabi yayin da suka canza wajen annabi wa da kuma alƙawalin Allah ilaihim zuwa gare su fitaure cikin attaura aw bi ma halaba kaliwan ko ku wanda yayi rantsuwa da ƙarya fi da'awa cikin ƙara aw fi in ko cikin cinikin silatin wani kaya innal ladina innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila yudaika la khalaqa lahum bil akhirati ولا يقلمكم الله ولا ينظر إليكم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يشترون بعهد الله للي وأن سكي مسنيا وعد القول الله وأن الله إليهم زوا بالإيمان بالنبي game da yin imani da annabi wa ada'il amanati da kuma bayar da amana wa almarin sun ka sayar da rantsoyinsu halifin bihi ta'ala rantsuwarsu da Allah madaukin sarki kazibi na suna masu ƙarya suka sayar da shi samanan kalilan da yan kuɗi kaɗan minar duniya na duniya ula'ika la khalaqa lahum ba su da rabo bil akhirati al akhirah wala yukallimuhum Allah Allah bai magana da su gaban saboda fushi alaihim akan su wala yanzuru ilaihim Allah ba zai dube su ba da rahmatin da rahama ko kuma la yarhamu Allah bai jin kansu yawmal qiyamati ranar qiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba daga zunubai walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi na'am وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما wa min wa inna minhu lalle daga cikin su yahudawa ahlul kitabi la fariqa akwai wasu jama'a ai da'ibatan wasu jama'a ka ka'ab bin ashraf kamar abu dan ashraf yaluna alsinatahum bil kitabi suna karkatar da halusan su da littafi ai yalibunahu wato suna eh, yaqifuna suna karkatar da shi bi qira'ati da karanta shi anan munazzali daga barin abinda an ka tafkar ila ma harrafu zuwa ga abinda sun karkatar min na'atin nabiyyi wa nahwi na sirrin annabi da wani mai kama da shi da tasibuhu min alkitabi don ku zaci wannan karkataccen yana daga cikin littafin Allah allazi anzalahu Allah wanda Allah ya saukar wa ma huwa min alkitabi to wannan abin da zuwa bai cikin littafi wa yaquluna huwa min indillahi suna cewa wannan da muka karanta muku daga wajen Allah yake Allah ya wa ma huwa min wannan ba daga wajen Allah yake ba wa yaquluna ala allahi al suna faɗa ƙarya suna jingina ma Allah wa hum ya'lamuna kuma su sun san annahum kadhibuna cewa su makaryata ne wa nazala haka aya mai zuwa ta saukalan ma qala nasara najran yayin da kiristocin najran sun kace inna isa amarahu annabi isa ya umarce su an yattakhizuhu rabban su dauke shi Allah aw lamma daraba ba'd musulmi na sujuda lahu sallallahu alaihi wa sallam, koko lokacin da wani daga cikin musulmi ya ga girman manzo Allah yake ma annabi ya mai izini ya mai sujada to sai aya ta sauka ma ka ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس قولوا عبادا لي من دون الله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وما كان ينبغي بذن يا كما لبشر قد وني متنبا ai yutiya hullahu alkitaba Allah ya bashi littahi ya sauka mai da littahi wal hukuma da hukunci ai alfamu shari'a shine fahimtar shari'a wan nubuwata Allah ya bashi annabci summa yaqulu lin nas sannan ya dawo ya ce ma mutane kunu ibadati ku zamo bayi gare ni min dunillahi kuma bayan Allah walakin sai dai ya kulu lahum yana ce musu kunu rabbaniyina ku zama mallamai bayan Allah ai ulama amili malamai masu aiki da ilimin su mansubin ila rabbi wanda yake ana jingina shi zuwa ga Allah a ce bi ziyarati alifin wa nuni a ce rabbaniyina tafkhima saboda girmamawa don kowa bawan Allah ne amma a ce ma mutum bawan Allah wata daraja ce ta daban bima kuntum ta'lamuna alkitaba don abin da kun kazan kuna sani na littafi ko tu'allimuna alkitaba kuna karantar da littafi wa bima kuntum tadrusuna kuma da abin da kun kazan kuna karantawa ai da sababi zalika fa inna fa'idatahu an ta'malu domin abin da fa'ida ilimi ku yi aiki da shi wala yamurukum wala yamurukum an tatakil malaikata wan nabiyina arbaba amurku hakanan kuma shi annabin da Allah ya bashi littafi ya bashi hukunci ya bashi annabta ba zai umurce ku ba ko ko shi Allah kenan ba zai umurce ku ba an tattakhizul mala'ikata ku riƙi ay mala'iku wan nabiyina da annaba arbaban zamo alloli kamar takazati sabi'a al mala'ika kamar yadda sabi'awa suka dauki mala'iku abin bautar su wal yahuda uzair ko kuma yahuda suka ɗauki uzairu wannan sara isa kamar yadda kiristoci suka mai da annabi isa allah to Allah bai umarnin ku da haka kuko shi annabi bai umarnin ku da wannan a murukun bil kufri yanzu zai umarce ku da kahirci domin bautar wani mutum ba Allah ba kahirci na ba da iz antum muslimuna bayan kun zan musulmi ai la yan bagi da haza ai wannan bai kamace shi ba وإذا أخذ الله ميثاق وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال آخذتم وأخذتم على to sannan Allah ya ce wankur ambati hina akaba Allahu misaqan nabiyyin yayin da Allah ya rike alƙawalin annabawa ai ahadan alƙawalin su lama bi fatahi lil ibtida'i wa tawkid bi ma'ana al wato ita wannan tana kamar lamul qasami amma an zo da ita da tawkidi shi kasam din ma'anar kasam allazi fi akazal misaqi wanda take cikin rikon alƙawari wa kasariha kuma ana iya kyale ma muta'alliqatun bi akhadha ita ma ta rataye da akhadha wa ma in ta zan mausula ta zan kamar ma'ana allazi alal wajhaini bisa huska biyu wato abin nan da ni ba ku iya shi shine qur'ani ko kuma littafi shine min kitabi na littafi wa hikimatin da kuma hikima wato babu wani annabi wanda Allah ya bashi annabta sai da ya ɗauki alkawali shi annabin nan cewa yanzu ga littafi na baka akwai wani annabi wanda ne wajen halitta shi ƙarshen zamani idan ya zo ya same ka kana cikin aiki za ka ɗauki fatanya ka je gonarsa ka yi aiki ka ba gonarka in ya ce eh ya ce to madalla idan bai same ka ba kamin ka tahi za ka gaya magoya bayan ka in ya taho su aji aikin su su bi nashi in ya ce eh sannan Allah ya ce to unguli littafi. wannan mutum wanda aka yi wannan alkawali da sauran annaba a kansa shine annabi Muhammad shine sun maja'akum rasulun sannan wani manzo ya zo muku bayan an ba ku littafi da wannan hikima musaddiqun ma ma'akum mai gaskanta abin da ke tare da kuma alkitabi na littafi wal hikimata da hikima huwa Muhammad shine annabi Muhammad la tu'minun nabi lalle za ku yi imani da shi wala tansurunna lalle za ku taimake shi ko ku lalle ku taimake shi ba tambaya ba ai in muhu idan kun wato kun riske shi ku taimake shi wa umamuhum tabu'un lahum don haka al'ummomin su mabiyan su ne fi zalika cikin taimakon annabi qala ta'ala lahum Allah yace musu aqaratun kun yarda da zalika da wannan wa akastum ala zalikum isri kun rike na akan wannan taimakon qalu sun kace aqarara mun yarda qalu sun kace fashhadu kala Allah yake mashhadu to ku shaida ala anfusikum akan kanun ku atba'ukum da zalika da mabiyan ku da wannan wa ana ma'akum min ash-shahidin ni tare da ku ina cikin masu shaida alaikum wa alaihim akan ku da kuma su magoya bayan ku da wannan aya ne cewa annabi Isa alaihi salam idan ya zo duniya ba su da shari'a da ita samu lada sai ta Allah na ba sun ka dauka ko in annabi isa ya da don alkawali ne an ka ya ɗaukan makai ne tsakanin shi da Allah Allah nan da ya ba shi ashe nan in ya dawo ya taho da wata shari'a ta da daga cikin annabawa don haka babu na kasa ga annabi isa ya dawo ya yi aiki da shari'a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dama alkawali ne wanda ya ɗauka tsakanin shi da Allah kuma Allah ya ba shi iko ya cika akwai waɗanda ke rikita mutane su ce to in ya dawo da wacce ba zai zo zai zo annabi ne to in ya zo annabi ai an ce babu sauran annabi bayan annabi Muhammadu in ko ya zo ba annabi ba ya dawo waliyi to ai ya koma baya dan annabi ya yi waliyi to haka suke cewa a'a zai dawo abinda Allah ya yi da annabi Isa ya bashi aiki ya yi aikin nan ya gama shine isar da sako zuwa ga bani Isra'ila ya riga ya gama wannan aikin to sannan kamin a bashi wannan aiki sai da aka yi alkawari da shi cewa annabi muhammadu na zuwa idan ya zo ya same ka ka aje wannan aikin wanda nisa ka kai nashi don haka da yin aikin da Allah ya sashi wajen annabi wajen isar da sako na bani Isra'ila da wannan aiki da zai yi cikin shari'a mu da zai zo cikin ta duk aikin Allah ne wanda da yayi Allah zai biya shi babu inda zai yi ci baya duk inda yayi gaba ya ci Allah ya sa mu gani ta mu ci gaba mun tawalle ba da ka faula هم الفاسقون فمن تولى وان دي بعد بايا بعد ذلك بايا وانا القول يكي تكاوا فأولئك هم الفاسقون وإنهم فاسقين نعم أفغير دين الله يتبغون وله أسلم من في السماوات والأرض لو أن وكرها وإليه ترجعون awa gaira dinin lahi tabun shin ku ba su juya baya wani addinin Allah kuke nema ko kuma afa gaira dinin lahi yabgun wani addinin Allah suke nema walahu aslama man fi samawati wal ardi alhali shi addinin nan na Allah gare shi ne wanda a cikin sama mai hankali da wanda a cikin mai kasa mai hankali duka gare su sun kani kauya dau an ko dai biye da biyayya da la'iba in babu kiyawa wa karhan da kuma tilas da sai da takobi wa mu'ayanati ma yarju ilai da kuma ganin abin da zai matsar da shi ya tilasta zuwa ga shiga addini wa ilaihi turja'una zuwa ga Allah ake mayar da su ko ake mai da ku wa ilaihi yurja'una ko ko zuwa ga Allah ake mai she su wal hamzatu wannan hamza afa lil inkari don ne kuke neman wani addinin Allah alhali da addinin Allah قل قل آمنا wa وما أنزل علينا wa أنزل على إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون تو bayan haka Allah madaukin sarki yace ka ce musu ya Muhammad amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina mun yi imani da abin da anka saukar mana wa ma unzila ala ibrahim da abin da anka saukar wa ibrahim wa isma'il da isma'il wa ishaqa da ishaqa wa yaqub da yaqub wal asbat da yayan annabi Yakuba su goma sha wa ma utiya musa wa isa da abin da anka ba musa da annabi isa wan nabiyun da sauran annabawa dukan su la min rabbin daga ubangijinsu su la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rabewa tsakanin ɗaya daga cikin su duk tasdiqi da mu gaskanta wasu wata mu qaryata wasu wa nahnu lahu muslimuna mu mun miƙa wuyan mu ga Allah ai mu kullu suna fil ibada muna ma tsarkakewa ga bauta ga Allah wa nazala aya mai zuwa ta sauka bi manirtar daga wanda ya ridda wala hika bil kufari ya je cin makahirai ya sun ka tayi tayi ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا duk wanda ya nemi wani musulunci ya zama mai addini falai yi kubala min to ba za a karba masa addinin ba wai ba karba ba ba ma za a karba ba wa bil akhirati min al shi a lahira yana cikin masu hasara limasirihi na da don kasancewa zuwa ga wuta muwabbada alaihi abin dawwama masu a gare shi in ya shiga ba ya ta cikin ta har abada kai فكيف يعدل الله قوما كفروا بعد إيمانهم وجدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات Allahu qauman ta yaya Allah zai shiryar da mutane kafaru ba da isla wanda sun ka kafirta bayan imanin su wa shahidu suka shaida da sun ita ce annar rasula haqqun suka shaida cewa manzo Allah gaskiya ne wa qad ja'ahum bil bayyinati wa qad ja'ahum al kuma hujjoji bayyananu sun zo musu ala sirkin nabi akan cewa annabi mai gaskiya ne wallahu la yahdi qawm zalimin wa'annan azzalumai ne Allah ku baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai kadarai waɗanda sun kai musulunci kuma sun ka dawo kafirci ulaika ulaika jazaohum anna alaihim la'anatullahi wal malaikatu wan nasi ajma'in ulaika wa'annan mutane jazaohum abinda asal kamakon su anna alaihim la'natan lahi cewa tsinuwar Allah ta wajaba kansu wal mala'ikati da tsinuwar mala'iku wan nasi da mutane ajma'in gaba daya khalidina fiha خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها سنة مدى ومن زما cikin wannan la'anar awin nar koko suna cikin wuta almadalulu biha alaiha wadda ana kawo dalili da ita akan ta cewa la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sauƙaƙa azaba gare su ba wala hum yunzaruna ko ba za ana jinkirta musu ba litawbata aw ma'azira ga tuba ko kuma su kawo uzuri babu jinkiri in الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور illa allazina tabu sai dai waɗanda sun ka tuba min ba'da zalika bayan sun yi yadda sun ka dawo musulmi wa allahu amalan sun ka gyara aikin su wanda sun ka yi baya batacce fa inna allaha ghafurun allah mai gafara ne lahum gare su rahimu mai jin kaibihim da su wa nazala aya mai zuwa ta sauka bil yahud ga yahudawa نعم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا للي وأن سنك كافرت بإيسى دا النبي إيسى بعد إيمانهم بعد إيمان سوء بموسى دا النبي موسى ثم زادوا كبرا سنة سنك قال ونكاهيتي نبي بمحمد سنك كاهيتي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم lan tuqbala tawbatu wa'annan ba za a karbi tuba su ba idza gargaru in sun kai gargara wa matu kufaran sun ka mutu suna kafirai wa ulaika humud dallun wa'annan sune batattu na'am إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أهلهم ملء الذي ذهبا ولو افتدي به أولئك لهم عذاب أليم وما inna ladina kafaru lalle waɗanda sun ka kafirta wa matu wa kufarun kuma har sun ka mutu suna kafirai falan yuqbala min ahadihim ba za a karban ma ɗayan su mil'ul ardi ko da zai cika ƙasa zahaban da zinari ba kamar a share duk duniyar nan abinda a cikin ta a cika ta zai ta taɓo silin da zinari a bayar don a bada fansa ta kai ya shiga wuta Allah yake ba za a karba ba wala bi ko da yayi fansa da shi wato Allah baya karba ula'ika lahum azabun alim wa'annan suna da azaba mai radadi wa ma lahum sannan ba su da wani mai taimakon su daga azaba Allah ai ma lahum min ba su da masu kare su minhu ga azaba Allah nan za mu tsaya sai gobe idan Allah ya kai mu salati babu tambayoyi to salati goma ga annabi bayan mun yi salati mu karanta qul wallahu qawa uku waɗanda marigaya Allah shi gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya sauke musu kwanciyar kabari Allah ya karbi bakuncin su sannan mu karanta Fatiha da alam na sharaha ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya ga garinmu da ƙasarmu baki daya wannan gari namu Allah shi kara mai albarka samari marasa aure Allah ya ba su abin yi zaurori waɗanda ba su da maza Allah ya ba su wayanda ke rikici da matansu Allah ya zaunar da su lahiya Allah ya daidaita tsakanin su ɗan mata waɗanda ba samu maza ba Allah ya gaggauto musu kawo musu maza na gari waɗanda za su yi aure ɗaya'aye waɗanda suke ƙoƙarin hinkarin iyayensu Allah ya taro su ya dawo da su ƴaƴa na gari Allah shi yarwata mana arzikinmu da rayuwarmu أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وباب الآخرة اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يشفي غيره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته شيء قبل tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran a tafsirin jalalai jalaluddin abdurrahman ibn abi bakar suyuti jalaluddin al-mahalli a cikin wata na ramadana mai albarka a wannan masallaci na garin fatuskum a yobe state wannan sura dai har yanzu muna cikin bayani akan al'amarin al'aqaid wal ibadat wa maka'id yahud wa man shaka lahum mimman hada an sabilillah to muna cikin bayani na aqida da kuma ibadodi sannan da bayanin makirce-makircin yahudawa da wanda ya kama da su waɗanda suka kauce daga hanyar ƙwarai ta addinin Allah bayan mun gama bayani akan wancan makirce makirce na yahudu da sauran abubuwa sai kuma Allah maɗaukin sarki magana akan ciyarwa wato ne bayar da dukiya sadaka saboda Allah ko zakka ko kuma ta ɗauki duk abin da ka bayar komi yawa na yi ba za ka ba da shi ka samu lada ba sai ka yi don Allah sannan kuma ba za ka samu cikakken sakamako ba sai ka ba da abu mai kyawu irin wanda kake so ka ɗaukai ka ba Allah kar ya zan kayo yaye yaye kali kali can na ƙauyen gona ka ɗauka ka ce za ka ba Allah ka zaɓe makanka na ƙwarai wanda za ka cika haushen da da haka Allah madaukin sarki yace lan tanalul birra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalul birra Allah yake ba za ku samu kyakkyawan sakamako na aljanna ba hatta tun yi sai kun ciyar kun yi sadaka da ba ta daga cikin abin da kuke so a amwalikum na dukiyoyin akwai wani sahabi ana kiran shi Abu Talha wayin da wannan aya ta sauka wana da wata gona kusa da masallacin Madina gona ce wadda take shaƙe da dabino in lokacin da na itacen dabino yayi in ka shiga ba ka ganin rana a cikin gona saboda duhunta saboda aka sai ya taho wurin manzon Allah ya ce to gashi yanzu Allah ya saukar da wannan aya cewa ba za a samu kyakkyawan sakamako ba har sai an ciyar daga abin da ake so na dukiya yace to a rayuwa ta dukiyar da na hito so wadda ta yi zama abin so gare ni ita ce gona ta ta ha don haka daga yau wannan gona na sanya ta sadaka don Allah don manzon Allah ka haza ta wurin da ka ga ya dace ya rasulullah to sai annabi ya ce madalla madalla wannan dukiya ce mai riba wannan dukiya ce mai riba wannan dukiya ce mai riba annabi ya faɗi haka so uku ya ce amma ina ganin wannan dukiya inda ni ga ya dacewa ka azata ka sanya ta sadaka ga 'yan uwanka na zumunta abu da ya ce zan yi haka ya rasulullahi saboda haka sai ya kira 'ya'yan baffanninsa ya raba musu wannan gona sadaka saboda Allah kamar yadda annabi ya bashi umarni to bayan wannan kuma in ka ciyar daga abin da kake so kuma shi da ya isa ko ko akwai ƙari don haka Allah ya ce wa matun tun fi kumin shay'in wa ma tun fi kumin shay'in fa inna Allah bihi alim wa matun tun fi kudu abin da kun ka ciyar min shay'in ko wani irin abu ko min kankanta sai ko min yawa ne fa inna Allah bihi alimun Allah masani ne da shi fa jazi alaihi Allah zai bada sakamako akan wannan abin da kun ka bayar kuma kar ka ce a to tun da wancan na da mai yawa ni ban da kaɗan ni ko ɗan kaɗan garan kenan in ni ba da zan samu ko da Allah ya ce a'a da wanda ya ciyar da yawa da wanda ya ciyar kaɗan duk Allah ya sani kuma zai ba kowa sakamako daidai da aikin da ya aikata to bayan mun gama wannan sai aka komo kuma kan dai magana yahudu abin da sa aka gutsuro wannan ayoyi suka zo cikin wannan damba yahudu ya kowa tauni ya yi kowa rowa ya yi kowa bakin ciki game da ya rabu da dukiya ta jaza Allah ya kawo wannan aya cikin waɗannan ayoyi da muke magana a kan yahudu saboda haka wani zala aya mai zuwa ta saukala ma qalal yahudu yayin da yahuda sun ka ce in naka innaka tab'umu annaka alamin millati ibrahima kai kana riya cewa kana kan addinin annabi ibrahim alaihi salamu wa kana la yakulu luhum al wa albaniya kuma shi annabi ibrahim bai cin nama raqumma bai cin nono su kuma kaga kana ta ya aka yi tunda ka ce addinin Ibrahim ruka ya kamata kankace naman raƙumi kamar yadda Yahudu ba su cin naman raƙumi Allah ya ce, Kullu ba'ani a kana hillar libani Isra'ila, illa ma harrama Isra'ila ala nafi min qabli man tunazzara tawrit. Qul fatu bi tawridi fadlu'a in kuntum sadiqin. yace kullu ta'ami dukkan abinci ko wani iri wanda a halal kana hillan ya zama halal ne ni bani isra'ila ga bani isra'ila su yahudawa ko ne abinci halal ne ga su illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai dai abin da shi annabi yaquba ya haramtar da shi akan kansa wa huwa al-ibl shine raquma lamma hasala lahu irqun nasa yayin da wani ciwo da ake ce ma irqun nasa ya same shi kamar nau'in kansa ne بالفتح والقصر فنزل يي الواشي إن شفيع إن أن وركد إن الله يوركد لا يأكلها بعد ذلك تبوته الواشي